Kunda. da ke wannan mun zo daga gale da nisa ne, ko wanda suna ya kama kale namu. su buga da shi su yi nama sai mun zo waje da ku mun gaya da ku sai yi mamaki da mu saboda za mu buga jikin nasu awa ta agawam da muna sha ya ciki kokodon ya sun yi shigo a kalhoshe suna buga da shi na faduwa gasha to yi tambayar mu gida a buga da su ne ko a yamka mu muna ci nama mutum ne na madamiya ne muna ci na madamiya ne wa ko ga kashe yamka ka jika na shi dan tola la abla ma tingilin abla shola ma bugut shin kwandira ha ma ya. diraya kwamtir ga jirga ga da ma dila ma tingilin dila ma dila ma bugut dila ma yan kwandira ma bugut shin kwandira kwantir ga ha ya ha su daga wai ma ga sha ma tabu tabu mani kurbulandi mani bebe eh bargu ba na kunkun baya sun kawo kara ne ana kama musu kannuka kuma kafin a kama karen sai an buga shi da ƙasa kuma a sha musu banju su a zubar a ƙasa shine suka kawo ƙara Kunda ya la'ance su, wanda ya la'ance su, wanda ya la'ance su, kashe su. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ಗ da babu yawa to eh, barin kora kunda kunda kunda dama ka san bawana da yake min hidima ya mutu shine nake so a bani sabon bawa kunda kunda kuma ni ni eka nake so ya zama bawana mm. kunda kunda ma ya baki to ai da shi nake so in an min aure a bani tafi da shi ba juda gayarki tunda ita kunda kunda ya bata ika saboda haka ke ma ki yi hakuri in kin yi aure kunda kunda zai zaba miki wanda zaki tafi da shi eka an bata ke kuma za a zaba miki wanda ya dace juda aurenki ya kusa saboda haka duk masu zuwa gurinki ki gaya musu su dakata aure yadda muka saba sai mun yi takara da kyau juda da kyau <laughs> albishirin ku yau murda ta zo muku da wani babban albishir ina mutanen mu ma'abota son social media ma'abota kunna data a koyaushe downloading din film kallon tiktok instagram menene menene ne da sauransu to gara basa ta samu shine da na gwada na gani ban yi kasa a gwiwa ba na ce kai jama'a bari in garzayo in sanar da mutane wannan gara basa da take samuwa ga wani babban application nan da aka wallafa shi akan kowane apple store mai suna data tech duk wanda yake so ga mai son siyan data ta wannan application din da masu siyar da data da masu siyan kati da masu tura data and others de komai everything in aka ce social media ga baki ɗaya komai da komai to duk za ku iya downloading wannan application din mai suna data tech ku dinga siyan data ku ta nan gurin araha kwasha-kwasha ke hadiya na je siyan data yaushe rabon da ku ji kena ku ji motsi na ai data na samu na sha na na shara a wayata nake ta garzayawa cikin youtube channel nake satin din fina-finai american film su commando ne su waye su the rock irin manyan artist din nan na america to duk su nake kalla an gaya muku a cikin youtube shi yasa ka ji ni dub ina ta bacci ina can a cikin youtube sakamakon wannan sakamakon wannan application da ya zo mana mai arha raga-raga mai suna data tech din nan ku yi kokari domin mallakar wannan application mai suna data tech din nan it's very very important for you you know that okay ya ga ne so duk wanda yake da wannan application din to insha Allah ya huta da wahalan data